This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. an samu karuwar yaduwar sauran da ke yada kwayar cutar nan da ake kira zika kasashen kudancin amurka a daidai lokacin da dubun dubatan mutane ke shirin kwarara kasar brazil a ƙarshen wannan shekarar domin halartar gasar wasannin olympic wanda ya yiwu ya mai da wannan gasar ta ƙasa da ƙasa wata hanyar da za a yada cutar a sauran ƙasashen duniya lokacin da mahalarta gasar suka koma su likita beth bell na cibiyar dakile yaduwar cututtuka a nan amurka ya shaida murya amurka cewa kwayar cutar zika ba ta da illa ga galiban mutane duk da yake tana iya sa mutum ya ji kamar yana mura sai dai takan kama tana kuma iya sa a haifi jarirai da wata irin matsananciyar cuta kawo yanzu dai ana alakanta kwayar cutar zika da irin wannan cutar da aka samu a jikin akalla mutane dubu hudu a brazil wata cuta da ke sa a haifi jarirai da ƙaramin kai ko kuma ƙaramar ƙwaƙwalwa cutar kuma ba ta da magani hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa mai yiwuwa ne kimanin mutane miliyan hudu su kamu da cutar da ke yaduwa kamar wutar daji a ƙasashen kudancin amurka jami'ai a geneva sun ci gaba da tattaunawa jiya juma'a da nufin kawo ƙarshen yakin da ake yi a syria duk da ƙauracewar taron da manyan ƙungiyoyin hamayya suka yi an fara tattaunawa ne da rana a ofishin majalisar ɗinkin duniya tsakanin manzan ƙasar siriya na musamman a majalisar ɗinkin duniya stefan de mistura da wakilan gwamnatin siriya ƙarƙashin jagorancin jakadan siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar ja'afari bayan taron da mistura ya gana da manema labarai ya ce yana kyautata zaton ganawa da wakilan ƙungiyar adawa na babban kwamitin tattaunawa gobe lahadi Ƙungiyar da ke zaman tattaunawa a Riyadh ta ce za ta aika tawagar wakilai zuwa Geneva wani lokaci yau Asabar domin ganawa da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya amma ba domin zaman sasantawa ba. Tun farko ƙungiyar ta ce ba za ta shiga tattaunawa ba bayan da aka gaza biya mata bukatun da ta shimfiɗa na tsagaita hare-haren ta sama kan farin kaya da gwamnatin Siriya da kuma Rashi ke yi da kuma janyewa daga ɓangarorin da ke ƙarƙashin ikonta da aka mamaye. jiya juma'a kungiyar ta ce ta tsaida shawarar tura kakaki bayan da aka yi mata alkawura sai dai bata bayyana wadanne irin tabbaci aka bata ba sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya yi na'am da shiga kwamitin kolin na kungiyar na zaman tattaunawar wannan kuma shine yunkurin wanzar da zaman lafiya na farko tun bayan rugujewar tattaunawar da aka fara ta shekara ta 2014 To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu neman jam'iyyar Democrat ko kuma Republican ta tsayar da su takarar shugaban ƙasar Amurka sun shafa wunin jiya Juma'a suna tallata kansu na ƙarshe da nufin jan ra'ayin masu kaɗa kuri'a yayin da suke ƙara sukar abokan takararsu kafin zaben da za a gudana a jihar da zai kasance na farko a zaben tsaye da ɗan takara. Kusan kowane ɗan takara da ke kan gaba a jam'iyyun biyu ya gudanar da gangamin neman zaɓe tare da gabatar da jawabi a kewayen jihar da ke tsakiyar yammacin Amurka. Sai dai mai neman jam'iyyar Republican ta tsaye da shi takara da ke kan gaba Donald Trump hamshakin ɗan kasuwan nan a maimakon yin kamfe a jihar Iowa. sai ya tafi jihar New Hampshire inda za a gudanar da zaben tsaye da ɗan takara na gaba ranar tara ga watan Fabrairu. Da yake jawabi a wajen gangamin yaƙin neman zaben a Nashua, Donald Trump ya kare shawarar da ya yanke ta kin shiga muhawarar da aka shirya wa 'yan takarar jam'iyyar Republican bayan wani saɓanin ra'ayi da aka samu tsakaninsa da tashar labarai ta Fox da ta ɗauki nauyin wannan muhawara. Ya ce, Na yi wani abu da ya kasance babbar kasada, amma kuma ya zama mani alheri sabili da shafin kowace jarida a nan Amurka ta ambaci Trump. An tallata ni fiye da ma da na shiga wannan gasa. Ɗan takarar na biyu da ke biye da Trump a binciken ra'ayoyin jama'a na ƙasa Ted Cruz ɗan majalisar dattijai daga jihar Texas ya shafa wunin jiya Juma'a yana farfadowa daga abin da masu kula da lamura suka bayyana a matsayin muhawarar samara armashi tun da aka fara yakin neman tsaida ɗan takara rashin kare kansa sosai a wajen muhawarar da Ted Cruz ya yi da kuma rashin shiga wannan wato muhawara da Donald Trump ya yi ya sa wato kila wakala kan ɗan takarar da ya yiwu a zaɓa a Iowa. Bisa ga binciken wata cibiya da ke sa ido kan harkokin siyasa Amurka da ake kira Real Clear Politics, har yanzu Trump ne shi ne kan gaba da kashi 31 cikin 100, mai biye da shi kuma Cruz da kashi 25 cikin 100. sai kuma ɗan majalisar dattijai daga jihar florida mako rubio da kashi goma sha hudu cikin ɗari a ɓangaren jam'iyyar democrat kuma ratar da hillary clinton ta bayar tana raguwa tsohuwar sakatariya harkokin wajen amurkan yanzu tana gaban abokin hamayyata ɗan majalisar dattijai daga jihar vermont bernie sanders ne da kashi biyu da cikin ɗari kawai a halin da ake ciki kuma batun amfani da imel din ƙashin kanta da clinton ta yi lokacin tana matsayin babbar jami'ar diplomasiya amurka yana ci gaba da zaman mata alaƙaƙai jiya juma'a ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce za ta riƙe waɗansu jerin imel din da clinton ta aika da ya kai shafi 37 domin sun kunshi manyan bayanan sirri clinton dai ta ce babu imel ko guda ɗaya da ta aka ayyana a matsayin na sirri a lokacin da ta aika shi Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi. da yau muke tafa da su ne cikin rahotannin namu. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai yi mana magana akan irin yanda hukumomi a jihar Kano suka wayo harkar kula da tsaftar muhalli mahimmanci. A rahoto na biyu da na uku za su yi magana ne akan kula da lafiyar ƙananan yara. Yayin da rahoto na hudu kuwa zai yi magana ne akan yarjejeniyar da ta gudana tsakanin wasu gwamnonin jihohin Najeriya da gidauniyar tallafi na Bill da Melinda Gates da na gidauniyar tallafi na Aliko Dangote wajen ƙoƙarin kawar da cutar polio kwata-kwata daga Najeriya. Baya ga waɗannan rahotanni a cikin shirin namu na in kunne ya ji za ku ji ci gaba da tattaunawar da muka yi da Malam Muhammad Kabir Abdullahi shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya da ke jihar Kaduna akan mahimmancin tazarar haihuwa. biyo bayan irin cututtukan da rashin tsabtar muhalli ke jawo al'umma gwamnatin jihar kano ta kafa kotunan tafi da gidanka har guda 42 domin kula da tsabtar muhalli. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da ƙarshen rahoton. Mukaddashin daraktan lafiya a hukumar lafiya matakin farko na jihar Alhaji Jafaru Gwarzane ya bayyana haka yayin da yake bayyana irin matakin da aka ɗauka na tabbatar da tsabtar muhalli. Alhaji Jafaru Gwarzo wanda shine sarkin tsaftar Kano ya kara da cewa yanzu gwamnatin jihar Kano ta kara karfafawa jami'an duba gari gwiwa na gudanar da ayyukansu a fadin jihar farko dai yanzu an dawo da martabar malamata irin na da masu sa kaya na rawaya wanda aka ɗora musu aikin su dama aka ce su gaba da aiki na kula da tsaftar muhalli a yanzu din nan ƙananan hukumomin guda 44 an zaburar da malaman tsafta wanda aikin su suna bin gida-gida suna kula da tsaftar muhalli a cikin gida ana kula da kicin ana kula da wurin kwanciya saboda halaƙa da ake da shi na cututtuka musamman yanzu gidan da yake da zafi ba tagogi babu iska tana daga cikin ɗaki lokacin kwanciya akan samu ciwo irin na me na sankarau to idan jami'an ku suka samu irin wannan gida wani mataki suke ɗauka na farko dai ana wayar da kai faɗakarwa cewar a riƙa kula wajen kwanciya kar a riƙa buɗe tagogi da ƙofofi in kuma da buƙatar sai an ƙara tagogi a gidan ko ƙofofi ko wani abu to fa tilas doka ta ba dama cewar a gaya wa mai gidan nan ya ƙara wannan abubuwa sannan idan hayaƙi na shiga cikin ɗakin da ake kwanciya to lallai nan ma ana ba shi takarda cewar a gyara cikin ɗan lokaci kaza idan mutum bai yi ba muna da kotu yanzu saboda muhimmancin aikin tsaftar aikin duba gari da ake yi a cikin gidajen da kamfanuka da tantagaryar eh, muhalli da gidajen abinci irin ta gidan buredi gidan a cin abinci da sauransu an tanadar da kotuna guda 42 waɗanda da can kotu ɗaya gare mu wadda muke kai ƙorafi a gurinsu na matsalolin harkar ƙazanta to amma saboda an da martabar aikin sai aka umarci ƙananan hukumomin majistar majistar guda 42 inda muke da kotuna 42 cewar banda garin malam banda kabo aka ce kabo su tafi a gwarzo garin malam su zo kura to shine dan a yi abin nan take aka bada da muhimmanci cewa tilas kowane mai gida idan ya yi laifi ya karya dokar laifin nan take aka yi shi in bai share gidansa ba ya bar kicin a lalace ya bar maganar ruwa a buɗe ya bar ɓera suna yawo a cikin gida to ko hanyar bera muka gani a cikin gida to mutum ya yi laifi dole sai ya fi da wannan beran tun daga ana ci wannan sannan kuma duk wanda Eh, ya bi da gwalo a kofar gidansa ana zubar da shara cikin hanyar ruwa da sauransu to nan ma za a kunta shi sannan kuma gwamnati ta ba da gurin zuba shara a cikin unguwanni wanda duk ya kai shara ba wannan guri ba to malam tsafta zai kama wannan mutum ya kai shi kotu Alhaji Jafaru Gwarzo ya ce kula da tsaftar muhalli zai taimaka matuƙa gaya wajen shawo kan yaduwar cututtukan da ke da alaƙa da ƙazantar muhalli. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, binciken da masana harkar kiwon lafiya suka yi ya nuna cewa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar sun fi kowa hatsarin kamuwa da cututtuka musamman gudawa to ko me ke kawo yawancin gudawan ga ƙananan yaran Wakiliyar wakiliyarmu halimatu abdullahi daga dutsen jihar jigawa ta haɗa mana rahoto na musamman akan cututtukan da ke addaban ƙananan yara matsalar ciwon gudawa ga ƙananan yara na ɗaya daga cikin cututtukan da ke saurin halaka su da hakan kuma ke neman zamowa ruwan dare ga ƙananan yara yaran musamman ma jarirai sabuwar haihuwa zuwa watanni shida to ko me ke haifar musu da gudawa bayan ba a san jariri da cin abinci ba illa shan nono ko kuma ruwa game da hakan malama mariya aliyu jami'a ce a sashen kula da ƙananan yara a babban asibitin dutsen jihar Jigawa ta yi ƙarin bayani. Da farko dai suna ba su ruwa mara kyau. Misali za a ɗebo ruwa a rijiya kai tsaye a ba yaro ko kuma a ba shi ruwan da ya kwana a buɗe. Duk wannan yana kawo gudawa. sai nono da suke ba yaro ba sa wanke hannu kafin a rungumi yaro a ba shi nono duk shi ma yana kawowa gudawa to idan son samu ne a ce an ba yaro nono zalla har iya wata shida in dai har hakan din zai iya yi wato ba kowa ne yake yarda ya ba yaro nono kawai ba har iya tsawon wata shida sai a samu ruwa idan an tafasa shi a tace a ba yaro wasu kuma suna iya jure sayan ruwan roba waɗanda ba za su iya jure sayan ruwan roba ba su ne su tafasa su tace su bashi ya sha yanzu idan a ce uwa ta tsinci kanta tana zaune a gida gashi lokaci ɗaya yaronta ya fara yin gudawa kafin ta zo asibiti me ya kamata ta fara yi masa abin da ya kamata ta fara yi a gaggauce shine akwai haɗin gishiri da siga da ya kamata a bawa yaro kafin a kawo shi asibiti wannan zai taimaka masa ba zai gana baita ba kuma sai ta kawo shi asibiti Akwai kwayar gudawa zinc da ake bayarwa tare da ruwan gishiri da siga ɗin duk ana ba da shi a asibiti. Wanne jan hankali za yi ga su iyaye mata wurin kulawa da yaransu domin kare su daga kamuwa da gudawa? Yauwa hankalin da zan ja ga iyaye mata shine na farko a dinga tsafta musamman tsaftar muhalli sannan kuma da tsaftar jiki idan uwa za ta ba yaro nono ta tabbatar ta wanke hannunta kafin ta ba shi nono ya sha. Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Shi ma wakilinmu da ke maraɗin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani ya yi mana dubi ne akan irin ƙoƙarin da ƙwararru a harkar lafiya ke yi wajen kare yara daga kabuwa da cututtukan da ke yi masu lahani. A gundumar madawa da ke cikin jartawa waɗanne irin cututtuka ne suka yi haddabar ƙananan yara Malam Abu Zaidi jam'un waye kai a likitan madawa. Eh, to musamman dai cutuka waɗanda suka shi haddama musamman yara su ne kama tari haka na majina bakin tarin majina akwai kuma masassara ta cizon sabro bacin masara kuma akwai zawo haka ba mai tsanani bakin zawo kama haka ruwa shi ma ah, cuta ce wadda take damuwa yara allah duk kuna samun yaro nawa a gulguje sai a ce da gaskiya hakika ana samu yara waɗanda suke fama da wannan cuta to an san madawa tana da garuruwa da dama ya ko ka fahimci zuwa mata awo to hakika mata suna zawa awo kuma shi ya danganta daga gari zuwa gari ke amma mafi yawan garuruwan ka jama'a ko ko in ce mata suna zawa wajen abin da shayi kamar eh, ayyuka na gidan likita musamman wajen awo haka na na ciki ko na goyo na gayara cikin farin dai sai ga wata uwa mai suna a ta samu sallama daga likitoci ga hira ta haɗa da ita son ka karin son ka bani ado eh sun ana ta mata magani sai da mareci eh yanzu da sun ka ga sauki ya samu sun bata magani sun ka ce mu je gida mu an kafa bata ka in yi litar in dan bata duk wani lokacin da an ka ga min bata wani irin wayewa kai zaki ki mata kururin ki mata ne ki madawa eh in mu ta zo da in dai ciwo ba na ajali na ba ana samu sauki in dai ga kwana gaba ana samu sauki ga bisa matsalar da ta kai ka kare lafiyar al'umma ta yadda likitoci suka dauko alƙawari gaban gwamnati to ina mata kallon ka dauka akan haka malam Habu da Shebu ta amsa yaran da aka kai likita suna fama da wannan cuta ana ɗaukar nauyinsu musamman yaran 'yan shekara biyar abin da ƙasa shi wannan kyauta ne ake musu magani sai waɗanda suka fi waɗannan shekarun su ne hakika waɗannan suke ba da kuɗi kuma kuɗin da suke ba da kuma shi ba wai hakikan maganin da ake ba su suke ba da wannan hakika su su ma duk da cikin taimako ne ke bacin wannan kuma akwai waye kai da na jama'a da muke saboda ba yi ma jama'a magani ba hakika mutane su san su waɗannan cutukan ya suka kamu da su wani rigakafi ya kamata su yi saboda su samu sauki waɗannan cutukan. abu zai da shaibu kenan wani jami'in kiwon lafiya a likitan madawa da ke jaratawa Mani mada amurka daga madawa. a gaida sha'ibu mani biyo bayan rattaba hannu da wasu gwamnonin jihohin najeriya suka yi da gidauniyar bill da melinda gate da kuma gidauniyar aliko dangote wajen kokarin hada karfi da karfe domin kawar da cutar polio wato shan inda kwata-kwata daga najeriya wakiliyarmu da ke abuja madina dauda ta sami tattaunawa da dr ado muhammad shugaban hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa da ke abuja domin jin dalilin wannan haɗin gwiwan madina gare ki an riga an ce najeriya babu ciwon shan inna me yasa aka yi wannan eh, yarjejeniyar yanzu to wannan yarjejeniyar da an yi ta ne don um, su ƙara ƙarfin watar cigaba da muka samu a kawar da cutar sha'ina a najeriya da yanzu muna da watanni goma sha takwas kenan da yaro ko yarinya ta kama da cutar sha'ina kuma ya kamata mu zama shi mun kai shekaru uku kuma ya rage mana watanni goma sha shida kafin a bamu babbar takardar nan na kawar da cutar to tsakanin yanzu da shekaru wata goma sha shida suka rage akwai abubuwa da ya kamata ana yi na ɗaya dai za mu ci gaba da watan rigakafi na kullu da kullum na biyu kuma watan rigakafin nan da gagarumin rigakafin nan da muke zuwa gida zuwa gida za mu ci gaba da nan sai kuma za mu ci gaba da surveillance watan bincika ko akwai cutar shan ko babu na hudu kuma za mu tabbatar cewa duk inda yaro yake ko yarinya a wannan kasar muna masu rigakafi to wannan gagarumin gudi da muke so mu yi yana neman goyon bayan watan gwamnoni goyon bayan watan su kuma kiwon lafiya da kuma masu ma kasar kamar su bilgiyar kenan da su alhaji aliko dangote to sai sa aka zo aka sa hannu a wani sabon yunkuri wanda za mu tabbata cewa za mu kai eh, shekara 2017 a lokacin da ba mu takarda na kawai da cutar na gaba daga bayan kasa a yanzu na ga kun kun fuskanci jihohi ne kamar guda goma sha biyu ne ko a yanzu dai takarda da aka sa a jihohi bakwai shi da suka sa don su eh, tamaka ma jihohin kuma jihohin ba wani dun rigakafin cutar shan na kawai a da wato rigakafin waɗansu cutuka da kuma yadda za a yi a tabbatar cewa an rage mace mace mata lokacin haihuwa da kuma yadda za a karfafa ma watan um, kiwon lafiya ta mataki farko watan primary care kenan a wannan jihohin akwai wasu matakai ne na daban da za ku ɗauka a yanzu da ya bambanta da yadda ake uh, magance batun shan innan a da? a ah, to yanzu dai abinda muke so eh, mu yi shine um, banda rigakafin watan gagarumin rigakafi da muke na gida zuwa gida ah, muna son mu tabbatar cewa watan rigakafin nan da kullum da kullum watan routine immunization ya zama routine ana yin shi a asibitoci a ah, kuma muna so mu tabbatar cewa watan um, sarakuna da iyayen kasa su ma sun sa hannu ciki akan na rigakafin kullum da kullum a yadda kika sani ne sarakuna tuna masu sun buga tambari kan kawar da cutar shan da muka yi to yanzu muna roƙon su su ma su sa hannu ciki wato rigakafi na kullum da kullum don yadda za mu wannan magayin da za mu kawar da cutuka da ke da rigakafi cututtuka da ke eh, addaban mata masu juna biyu masu juna biyu da kuma cututtuka da za mu kawar da su ta rigakafi banda cutar shan ina kai. kin san akwai watan eh, eh, measles akwai bakon dauro akwai kuma eh, sankaro duk suna cikin cutuka da muke su muka da su kuma to wace rawa tarakunan za su taka kenan a yanzu duk in jiha in kuka tafi dole sai da sanin su ne ko wace rawa za su taka to muna son daga watan tsare-tsaren ar rigakafin sarakuna suna da ciki ah, kuma kin san cewa sarakuna ah, suna da an yarda da su sosai duk abin da suka faɗi su ne yayan ƙasa duk abin da suka faɗi jama'a za su yi amfani da shi sai sa muna son ah, yadda muka ah, yi aiki da su makar da cutar ina muna so kuma mu aiki da su mu da waɗansu cutuka kuma wanda akwai daga kafin su banda wannan kuma muna son su haɗa karfi da mu ya zama cewa duk cutuka da ke hukumar kiwon lafiya ta matakin farko ah, sun sa ciki kuma mun tabbatar cewa mun tabbatar cewa muka yi nan za mu samu babban ci gaba. Dr. Ado Muhammad kenan yake tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda a Abuja dangane da rattaba hannu da wasu gwamnonin jihohin Najeriya suka yi da gidauniyar Bill da Melinda Gates da kuma gidauniyar Dangote wajen kokarin kawar da cutar shan inna wato polio kwata-kwata daga Najeriya. Yanzu kuwa sai shirin in kunne ya ji a inda masu iya magana sukan ce gangar jiki ta tsira. A makon jiya Malam Muhammad Kabir Abdullahi, shugaban ƙungiyar kula da lafiyar mata a biranen Najeriya da ke Kaduna, yake yi mana bayani akan amfanin da tazarar haihuwa yake kawo wa iyali, musamman ma'aurata. Duk inda aka yi aka bada aka yi tazara to mace takan dan akan dan samu ingancin lafiyar wannan matan ta girgije ta mai da karfin jikinta kafin ta sake daukan wani ciki kuma akwai hurumin haka da fahimta irin na ba da tazaran haihuwa karkashin irin fahimtar addinin musulunci misali akwai inda aka ce irin tsakanin ɗaukan ciki da yaye wata talatin amma ko da ke da wannan abu irin ah, malamai kamata su fayyace mutane an yi kyakkyawan fahimtar irin mai ake nufi da wannan don a ƙarƙashin wannan hurumin mata suke iya tazaran haihuwa don su don shi wannan damar da aka bada ne tsakanin ciki da irin yaye akwai wata talatin kenan akwai wata tara na haihuwa na ɗaukan ciki bayan haihuwa akwai wata 21 na kula da abu da aka aka samu na haihuwar nan to bayan wa'annan idan wannan yaron idan ta sake ɗaukan wani ciki bayan wata talatin ta kai wata tara ta haihu kenan wannan yaron da ke raye an ba an mayar mashi da wata tarin cikinsa kenan an samu wata shi ma ya samu wata talatin a raye duk yaron da ya samu kusan irin wata talatin a raye ya samu cewa yana da irin koshin lafiya yayin da ma uwar ta dauke ciki shi ba a samu yawanci ba a samu matsala da shi na laulayi sosai wannan to shi ne hurumin da ake da shi na irin tazarin haihuwa al'adance yadda muka sani shi ne cewa ai tsakanin uwa da kani irin a iyayenmu ka gani ce akwai tarza kusan shekara uku mishin me suka yi a da irin wanda yake daban da abu da ake iya yi na yanzu wasu irin akwai kauracewa akwai kuma irin a tura uwa zuwa gida ta je ta jego ko kuma a kawo tsohuwa irin cikin gida ta zo ta yi irin kula da wannan ita irin wata wankan jego to yayin wanda take wannan tsohuwa ko kuma an tura ta gida wannan dama suke samu irin na irin hutu su girgije su mai da karfin su kafin su sake daukan wani ciki amma akasin haka ake samu yanzu aka samu mace tana duk shekara tana tana tare da ciki sai ka samu ciki irin suna gurnai akwai ciki da goyo da ga kaya ya kasance cewa wannan matan ba ta da koshin lafiya yan ta ba koshin lafiya kullum irin suna irin ah, zuwa asibiti amma duk wanda yake an san dan ba da irin ah, tazara tsakanin kowace haihuwa zaka samu cewa ya'yanta suna da lafiya ita ma tana da lafiya kuma duk abu da ta ɗaukan ciki ciki ka samu cewa a cikin yaya a karkashin wannan za ta samu za ka same ta irin ta ma tana da koshin lafiya kuma tana iya haihuwa lafiya ba tare da wata matsala ba Malam Muhammad Kabir Abdullahi kenan shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya da ke Kaduna, a inda yake mana bayani game da mahimmancin tazarar haihuwa da amfanin da yake samarwa ma'aurata. Malam Ibrahim Galeka. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Karfin kungiyar ISIL na raguwa sannan a hankali a wuraren da ke karkashin ikonsu da ke kan iyakar Iraki da Siriya sai dai mai yiwuwa ne zai ɗauki watanni kafin da karin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta su iya kwace wuraren da ke karkashin kungiyar ta'addancin a da kuma Raqqa. wani sabon alkalami daga wata cibiyar da amurka ke marawa baya oir ya nuna kungiyar mayakan ta rasa akalla kashi 40 cikin 100 na yankin da ke karkashin ikonta a iraki da kuma kashi 5 cikin 100 na yankin da ke karkashin ikonta a syria jami'ai a geneva suna ci gaba da tattaunawa jiya juma'a da nufin kawo ƙarshen yakin da ake yi a syria duk da ƙauracewa da taron da manyan ƙungiyoyin hamayya suka yi an fara tattaunawa ne da rana a ofishin majalisar ɗinkin duniya tsakanin manzan ƙasar syria na musamman a majalisar ɗinkin duniya stefan de mistura da wakilin gwamnatin syria ƙarƙashin jagorancin jakadin syria a majalisar bashar al-ja'afari bayan taron de mistura ya gana, da manema labarai inda ya ce yana kyautata zaton ganawa da wakilan ƙungiyar hamayyan na babban kwamitin tattaunawa gobe lahadi Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.